رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار shine ubangijin sammai ubangijin ƙasai ubangijin abin da yake tsakaninsu kuma shine mabuwayi a cikin mulkinsa babu mai rinjayarsa shine mai yawan gafarta zunuban masu tuba daga cikin bayansa